الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ونن ونينا شاهدوا بوتن رمضان shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku kenan bayan hijira sha biyar kuma kenan ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da darussa na tafsirin alkur'ani mai girma to amma da yake tambayoyi sun ɗan taru za mu yi ƙoƙarin amsa su kamar yadda muka saba a yau juma'a idan har muka kammala kuma akwai sauran lokaci to ma ɗan ƙarisa abin da ya rage ba mu faɗa ba a kan darasin jiya in allah ya so wannan mai tambaya yana cewa don allah a faɗa mana wasu daga cikin izilin da suke kai mutum zuwa ga kafirci saboda mu guje shi wannan tambaya ce mai muhimmanci musamman ga duk wanda yake da sanin muhimmancin kiyaye imaninsa da addininsa zai yi ƙoƙarin sanin abubuwan da ke iya rusa shi don ya guje shi zai yi ƙoƙarin neman bincike da sani akan abin da ke iya kawo cikas ga imaninsa ko aƙidarsa domin ya kiyaye kar ya fada a ciki Allah ya tsare mu <clears throat> iskili da addini kafirci Allah maɗaukakin sarki ya ce wala in sa'altahum la yaquluna a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nasudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum Allah ya ce da zaka tambaye su akan kukkutsawar da suke yi dangane da ayoyin Allah da magana akan addini da ma'abota addini za su ce maka ai muna ɗan kutsawa ne muna hira muna ɗan rage lokaci ne kuma muna wasa ne ai da wasa muke ba da gaske muke yi ba shine Allah ya ce ka ce da su yanzu Allah ne kuke wasa da shi ayoyin Allah ne kuke izgili da su manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuke barkwanci a kansa tastahzi'un kenan shine istihza'i kuke wulakantawa kuke magana da za ta iya sa in ka ji ka ji kamar an wofantar ka ji kamar zancen ya zama abin dariya wannan shine ba na istihza'i ko sai Allah ce la ta'tadiru kar ku kawo wani hanzari kar kafartum ba da imani kun riga kun kafirta bayan imani don haka ko da mutum musulmi ne idan ya izini da addini ya kafirta idan kana neman cikakken bayani akan izgili da yadda yake fitar da mutum a musulunci da nau'ukansa ka nemi karatun da muka yi shekaru biyu da suka wuce a ko shekaru uku akan suratu tauba inda muka fassara wannan aya haka mun yi cikakken bayani akan abin da ake nufi da izgili da azimi da yadda yake fitar mutum a musulunci amma a takaice abin da zan ga maka ka'ida ka rike shi ne izgilin da yake fitar da mutum a musulunci ya kasu kashi uku ne ko dai mutum ya yi izgili akan wani abu na addini daga cin sha'a'ir abubuwa masu girma na addini kuna fahimta ko kuma mutum ya iskili akan mutumin da yake yin abin idan wani abu ne da ake girmamawa a addini kamar Allah da kansa ka faɗi abin dariya akan Allah a yi dariya ko maganar ta kunshi irin hakan ko da ba a yi ba ko ka faɗi irin haka akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu cikin tarihinsa sai ka ɗan juya yadda za ka nuna wani abin da za a ji kamar kawo fantar da shi akwai reni a ciki kowa addinin musuluncin gaba ɗaya kowa wani daga cikin koyarwar addini kamar wata aya ta alkur'ani ko wani hukunci na addini kamar sallah azumi kuna fahimta ku sai ka faɗi wata magana da take nuna reni da take nuna rashin girmamawa da take nuna wulaƙantarwa ko da baka yi niyyar ka wulaƙantar ba fa in dai har ka faɗi magana irin wannan to a lokacin da ka faɗa a lokacin ka bar musulunci kaga wannan kuma in za ka binciki maganganun da mutane suke yi mutane da yawa suna aukawa cikin rabuka da yawa ba sani da wallahi ko sun sani ko ba sani ba sannan malamai sun ce ijili wa addini baya da uzurin jahilci wannan shine matsala don akwai abinda ko jahili ya san ya fi karfin aulakanta shi duk jahilcinka ka san Allah ya fi karfin a wulakanta shi duk jahilcin ka san manzan Allah ya fi karfin a wulakanta shi ba sai an gaya maka ba haka kuma addinin musulunci ka san addini ba ba wasa bane haka in ka wulakanta addini kawai ka fita a musulunci ko baka sani ba an fahimci wannan sannan abu na biyu shine ka wulakanta me yin abu. to amma wajen wulakanta mai yin abun yana iya zama fasikanci yana iya zama kafirci idan ni a matsayina na ɗan adam ko da ni musulmi ne ina da wani abu na addini sai ka zage ni ko ka wulakanta ni ko ka faɗi wani abin da za a yi min dariya kuna fahimta ta kai mun izini saboda tsayina ko gajarta ta ko kala ko launi na ko jinsi na ko wata halitta a jikina gashi ko yatsu ko wani rauni haka dai ka yi abin da zai sa mutum ya ji ilimi ya ji kunya su kuma mutane za su ji ka jizga shi shi ne ake cewa istihza'i ko to idan kai wa mutum wannan fasikanci idan baka alakanta shi da addininsa ba ka alakanta da halittarsa ko da wani hali naka wannan shine ma'anar abinda Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la yaskhar qaumun min qaum kada junan ku su rinka yi wa juna izgili ta an yakunu khairan minhu kai wanda ake wa izgilin ya fi alheri sama da wanda yake yi wala nisa'un min nisa kar mata su rika wa ƴan uwansu mata ata an yakunna khairan minhunna ba mamaki wanda aka mata izgilin ta fi girma a wurin Allah sama da wanda ta yi ata an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum kar ku rinka yi wa junanku zumbe wala tanabazu bil alqab kar ku rinka kiran kar ku rinka jifar juna da laqabi wanda ba daɗi kaman ka faɗa mutum wani wani suna wanda in aka ji za a ce kai wani sunan da ba sunan da da ba mutuntawa sunan da zai sa a wulakanta shi shine bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman ashe fasikanci Allah ya ce tir da sunan fasikanci bayan an yi imani to haka duk sunan da zai nuna wulakantarwa fasikanci ne gaya fadar irinsa wa wani daga cikin musulmi to wannan ba kafirci bane wannan tsakanin kai da mutum din ne kuna fahimta amma malamai suka ce idan kai masa akan addini to shi kuma kala biyu ne akwai wanda zai kafirtar da mutum akwai wanda zai fasikantar da mutum wane yana sallah sai ka masa dariya ka ce ka ji sallar wane sai zama a kan yin sallar sanne kake yi da haka abin ku tsaya ku kina ku lura da kyau duk ne idan ka yi abin a kan yanayin yadda shi yake yi ne to da shi kake yi ba da addinin kake yi ba wannan fasikanci ne ba kafirci ba ana fahimta ko idan abin da ka faɗa ya yi alaƙa mutum daga ji zai fahimci cewa kana alaƙantar da abin dariyar ga mutumin ne to wannan ba kafirci ne ko shi waye ne sai dai idan annabi ne shi kaga wannan shi sha'ira ce ta addini ana fahimta ko wani sahabi da shi addini aka koya ta wurin suka ruwaito to nan duk in ka taɓa su kawai ka taɓa addini ne kai ne? ina fata an fahimta amma idan ni ko da ni abokin wasan ka ne ka san da cewa abu yana da alaka da addini to kai wa bakin ka in ka zo wasa kai akan wani abu amma banda in na zo yin addini saboda shi zai iya zama kafirci zai iya zama fasikanci ina da gemu sai kai dariya na gemu ka ji gemun wane idan gemun kana alakanta shi da shi wane ne baya tsaftace gemu ko gemu bai mata kyau ba a halittarsa shi kuna fahimta wannan shi fasikanci gemu bai karfe shi ba akwai wanda gemun sa in ka gan shi za kamar in ba gemun zai fi kyau amma shi ya gani saboda addini ne kai sai ka tsokane shi saboda shi ba saboda addinin ba wannan fasikanci ne amma idan saboda addinin ne jiwa ne da gemu gemu kaza to wannan niyyarka ko da ba a gane ba ba niyyarka idan saboda addini ya ce a ka gemun ne kai to wannan ka fita a musulunci kuna fahimta ko wani yana ɗan da wando shi ma inda ba don dalilin addini ba da ya saki wannan ta yadda kaiwa take yi shi saboda addini yake yi sai ka zage shi akan bai masa kyau ba shi a karan kansa ne ɗan da wando bai karɓe shi ba kuna fahimtar wannan sai ka zage shi shi wannan fasikanci ne amma sai kai aliyarka saboda wannan abin da yake yi na addinin ka irin wannan baya birge ka baya maka kyau ko mace da hijabi ko mace da niqab inda ba aka bi yawan kuskuren kenan mata kai don ke ba kya son niqab ba a ce niki dole ki sa niqab ba ba ma wajibi bane ita tana so ta sa saboda addini ne niqabi addini ne amma mustahabbi ne <clears throat> sai ita tana so ta sa sai ta sa saboda addini sai kika yi mata habaici ko bakar magana saboda shi kansa liƙabin sa shi a addinance kike yi to kin fita a musulunci duk da musta addini ina fata an fahimta amma in kin yi saboda ita ne to Allah ya san manufarki to nan fasikanci ne to fasikancin shi akwai kyau ne shi sa gara a bari kwata-kwata duk abinda da zai sa ka yi wa wani magana da za ta ɓata rai ka riƙe bakinka don baka faɗa ba shin ka taɓa jin ranka ya ɓaci saboda baka faɗi magana da za ta ɓata rai wa wani ba in ka faɗa ne ranka zai iya ɓaci yayi amma in ka yi shiru akwai wanda don bai dai ya shiru bai faɗa wani abu ba shikenan sai mura ta kama shi ba wani abin da za ka ji don baka faɗa ba amma in ka faɗa to nan sai an rubuta kuma sai an zo an tambaye ka don haka mu riƙa iya wa harshen mu an gane bambancin haka wannan shine istihza'i da yake iya kafarta mutum ka yi wa addini kai tsaye ko ka yi wa wani abu cikin sha'a'in din addini ko kuma ka yi wa wani mai yin addinin kuma kana jinjina abun zuwa ga addinin ne to wannan shi kafirci ne in kuma zuwa ga mutumin kake jinjinawa to wannan fasikanci ne wallahu a'lam wannan mai tambaya ya ce malam a mun bayani akan memory na dan adam shin a zuciya ne yake ko a kwakwalwa wannan kawai mun taɓa ba da amsa akan wannan a baya har yanzu waɗansu malamai wannan abin yana ɗan rikitar da su bai kamata ya rikitar da kai ba da farko ku sani ƙa'ida ce cewa duk abin da alkur'ani ya faɗa shine ultimate truth shine asalin gaskiya ba ka wani bukatan ka ce to ai kimiyya an ka yarda da na ƙur'anin farko sai ka yi bincike akan na kimiyya amma ba za ka yi bincike a kan na ƙur'ani cewa a'a haka ne a'a in dai har ya tabbata sai dai in an fassara da kuskure amma in dai har ya tabbata to ƙur'ani baya taɓa yin kuskure ba a taɓa yi ba a baya ko ba za a taɓa yi ba har duniya ta ƙare a gano kuskuren alƙur'ani ko ɗaya ne wala da za taɓa ganewa ba don haka ka yi sakankance cewa alƙur'ani gaskiya ne to alƙur'ani abin da ya nuna shine zuciya ita ce matattara ta dukkan abin da galibi yanzu muke alakanta shi da kwakwalwa haka ƙur'ani ya nuna mana ƙur'ani ya nuna mana zuciya ita ce matattarar emotion ƙur'ani ya nuna mana zuciya ita ce matattara ta memory ƙur'ani ya nuna mana zuciya ita ce matattara ta intellect ƙur'ani ya nuna mana zuciya ita ce matattara ta senses hankali na ɗan adam Allah ya nuna mana a cikin zuciya ne hankali yake ba a kwakwalwa ba Allah ce afalam ya siru fil ardi fatakuna lakum qulubun ya'qiluna biha an fahimta ko wa laqad darana li jahar na min al jinni wal in lahum qulubun la yafqahuna biha don haka fahimtar abu da ganewa da hankalta duka a zuciya yake haka Allah ya ce mana alkur'ani sannan Allah ya nuna mana cewa wato iya abu kaga ganewa daban iyawa kuma daban iya abu shine intellectual capacity shi ma a zuciya Allah ya ce mana ake yi shine ayar da muka karanta jiya khatamallahu ala qulubihim da ba za su iya riskar imani har sun imani ba da suka ki sai Allah ya toshe zuciyarsu me yasa bai ce ya toshe kwakwalwarsu ba da ba su gane ba ashe da zuciya ake ganewa an fahimta haka kuma Allah ya ce mana afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha shin ko a zukata akwai marfi ne da ya rufe yadda da za su iya ganewa ba ba Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zuciyar ne sai ba za su gane ba sai nuna mana ganewar aina yake a zuciya sannan Allah ya nuna mana kuma haddar abubuwa ba a zuciya ki haddacewa Allah bai ce mana kwakwalwa ba Allah ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin Allah ne ya saukar da alqur'ani ta hanyar jibrilu akan zuciyarka bai ce akan kwakwalwarka ba litakuna min al don ka rinka gargadi da qur'ani don ka in kana yin ma daga zuciya yake zuwa haka Allah yake mana al-qur'ani sannan Allah nuna mana emotions ma shine atifa atifar ka ta jin haushi da jin daɗi da jin fushi da jin farin ciki da jin kana so da baka so duk wani a zuciya ake ba a kwakwalwa ba da bacin rai da daɗin rai duk irin waɗannan da Allah ce mana sun makaffaina ala asarihim bi rusulina wa kafaina bi isa ibn maryama wa atainahu al-injila Allah ya ce a ƙarshe wa ja'alna fi qulubil ladina taba'u ra'fatan wa rahma Allah ce muka sanya tausayi a zukatan waɗanda suka bi shi tausayi kaga emotion ne a ina yake a cikin zuciya yake to ya zamu yi kuma da to wannan abun mu a cikin qur'ani ba mu a musulunci ba mu ma da wani da wani iskali ko kwata akan wannan kuma a tarihin duniya da abin da aka sani har malaman kimiyya na da haka suka sani cewa zuciya ita ce matattara sai a modern science ne wani bincike da waɗansu suka yi tun 1940 shi ne yasa suka ce ai a ƙwaƙwalwa ne ake haddace abubuwa ba a zuciya ba kuna fahimta sai aka tsaya akan wannan aka yi kuma wato ta ɗora cewa duk abin da ya shafi hadda da ganewa da wani ne duka ƙwaƙwalwa ce ba aikin zuciya sai kuma mutane da yake ana bin kimiyya ɗuru ido a rufe da musulmi sai su tsaya su gane kyau me yasa qur'ani yace haka sai a binciki shi wancan fere na kimiyyar sai a gano ta ina ne inda yake da kuskure amma ba za ta taba gano qur'ani yana da kuskure ba don ba yanda za a yi kimiyya misali ko da a ce fassara ce ba ku yi daidai ba a ce a yi shekara dubu ana fassara qur'ani akan haka sai daga baya kawai wasu su gano sai a ce oh a da ma fassara qur'ani ne ba ku gane ba yanzu duk kwakwalwar mu za ta iya kai irin yadda kwakwalwar sahabbai take ja ba zai yiwu ba duk kimiyyar ka ana fahimta ko to lokacin da bincike na kimiyya ya fara neman gano wannan shin akwai alaƙar zuciya wajen hadda da gane abubuwa da memory ko kuma babu sai kwakwalwa ce an fara wannan ne a cikin 1970 abin da ya jawo haka shine wani theory da suke da shi da ake ce cellular memory shine cewa shin bayan bayan brain memory na cikin kwakwalwa shin a cikin gangan jiki ma akwai inda ake tara bayanai yake haddace abubuwa ya bayar da saƙo ko kuma a'a na cikin ƙwaƙwalwa ne kaɗai sun fara samun wannan iskalin ne lokacin da wata mata da ake ce mata Claire Sylvia aka yi mata aka mata heart transplantation aka cire zuciyar wani aka sa mata wannan yaro ne saurayi dan shekara sha takwas ya mutu ta hanyar haɗari akan babur sai aka ciro zuciyarta sai aka sa wa ita wannan matar ita kuma zuciyarta ta daina aiki da aka sa mata sai ta rayu to amma sai aka samu wani abu wannan matar sai ta lura da cewa ita ba ta shan giya amma daga ran da aka sa ta warke sai ta ji tana bala'in kwaɗayin shan giya tana bala'in kwaɗayin ta sha giya to sai ta je asibiti sai asibiti sai likita sai ce mata ta je ka binciki yan uwan wanda aka sa mata zuciyarta ta je ta tambaye su sai suka ce yi bala'in ɗan giya ne a surgumin ɗan giya ne yi saboda haka sai aka gano ashe zuciyar ta wancan mutumin da abin da ya saba yake so zuciyar an cire hadda wancan abu yana kunshe bayanan wato abin da mutumin yake so yana nan a kunshi a cikin da shi yasa da aka sa mata sai ya tasiri ko da kwakwalwar ta ita da ba ta kuma giya amma yanzu zuciyar wancan ta sa kwakwalwar ta cika da son giya kuna fahimta ko na biyu shi ne lokacin da aka samu wata karamar yarinya yar shekara takwas ita ma aka yi mata dashen zuciyar wata yarinya yar shekara goma wannan yarinyar da aka sa mata zuciya sabuwan bayan ta warke sai ta fara ganin mafarkai masu ban tsoro sai ta ga wani ya ɗauko abu zai caka mata sai ta ihu tana yin bacci haka za ta gani aka ɗauki wannan yarinya bayan ta fara girma duk da wannan aka kai ta asibiti aka kai ta psychiatry sai likitoci suka ce a je a binciko likitoci suka ce a je a yi bincike akan zuciyar da aka sa mata tawaye aka yi bincike aka gano yarinyar da aka sa mata zuciyar kashe ta aka yi kuna fahimta ko sai ɗan sanda suka karɓi kes ɗin sai aka kira wannan yarinya wancan kan ta ta mutu ko waye kike gani ta ce wani irin mutum ne mai kama kaza mai kama kaza kuma kullum haka yake zuwa mu ta faɗi surar mutumin da irin yanayin yadda yake zuwa ita kuma wannan an same ta kawai a kashe ne yan sanda suka ɗauki bayanan suka gano mutumin da yake da wannan siffar aka kamo shi ta ce wannan mutumin da yake zuwa mu bincike gano shi ya kashe wancan yarinya saboda ita ta gan shi a zuciyarta ta haddace fuskarta da abin da ya kafin ta mutu ina fata mun fahimta sai aka sanadiyar haka aka gano har aka in ɗinta aka yanke masa hukunci to wannan ne yasa sai malaman kimiyya suka ce kai akwai sauran fa bincike akan da su shin kokolwa ne zalla ko dai zuciya ma tana da shi to ba a samu an ƙara wannan wahalar ba sai a 1991 lokacin da wani da ake ce masa dr j andrew amo wani wani likita ne kuma malami ne a jami'ar university of montreal a canada shine ya gano cewa ashe zuciya ita ce matattarar bayanai wadda ita take supplying information wa kwakwalwa kwakwalwa kuma ta baka ashe asalin tushen haddace bayanai zuciya ne ana fahimta ko shine ya yi bincikensa ya gano cewa akwai wani akwai wata matattarar bayanai a cikin zuciya da suke ce intrinsic cardiac nervous system wanda a cikin wannan a iya shi dan wanta na wancan lokaci kenan ban da yanzu kuma mai yiwa an ci gaba da binciken abin da aka kara ganowa shine a cikin zuciya kawai akwai sama da 40,000 neurons irin na cikin kwakwalwa akwai shi a cikin zuciya wanda yake tattara bayanai sannan akwai ta jijiya da ake ce mata vagus nerve wanda ita ce take ɗaukan bayanai daga zuciya take kai wa kwakwalwa to su kuma a iya binciken sai suka ga kwakwalwar na nan kusa sai ba su ƙara bincike sun gano na zuciya ba alƙur'ani kuma ya ce zuciya ashe zuciya ita ce matattarar bayanai na farko idan zai fito har kai aiki da shi ne sai ta tura wa ƙwaƙwalwa kuma sai ta sa a aiwatar to su da suka suka bincika suka gana nan ba su je sun ga daga ina nan din ya samu ba sai aka samo cewa daga zuciya yake yanzu kowa ya gamsu za ka alƙur'ani ya yi gaskiya wanda yana tambaya cewa idan idan sallar janaza ta mata ta halatta shi menene matsayin su raka gawar zuwa makabarta sallar janaza a wurin mata ta halatta saboda babu abin da ya hana abin da ya halatta wa maza shi ya halatta wa mata idan an samu abin da ya keɓe mata wannan shine ka'ida addini to amma zuwa makabarta su yi rakiya wa gawa shi wannan makaruhi ne ya halatta amma ba a so saboda wajen sallah ba wani shirme a da a cikin sallah ake amma a wajen raka gawa mata suna iya shirme hadisi ne da yake cikin sahih bukhari da muslim na ummu afiya tace nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina an hana mu raka gawa amma ba a tsananta mana cewa dole dole in mun je laifi ne an dai nuna mana bai kamata mu je ba sannan an yi wankan gawa an yi sallah za a raka gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mata suna da zaune sai ce me kuke a nan suka ce muna jiran gawan ne yace wanka za ku yi wa gawan suka ce a hadisi yana cikin ibnu majah wanka za ku yi wa gawan a ku za ku sa masa sutura a in aka je to lora ne ku za ku haka suka ce a sai ce me kuke a nan ku yafe a nan kuna fahimta sai hana sai ce ba ku da wani amfani a nan saboda mata za su iya fito da gawan su fara ihu ko su yi katon zuciyarsu wajen emotion daban yake da na namiji saboda haka irin wannan ba aiki ne na mata ba maza sun ɗauke musu an fahimta ko yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam tunkinin ya gano what a man can do a woman cannot do except what they can do wannan ya ce mutum ne yake da ya sake matar shi saki biyu a lokaci daya dama kuma akwai saki daya ya ce zancen da ya fi daidai shi ne biyu ne ko kuma uku to ya fi daidai a wurin wa a wurin shi wanda ya sake galibin wanda ya sake yana neman arha ne ni kuma na ce ba na bada arha a saki yawwa in dai a wuri na ne yanda ka kara haka za mu dora maka saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin Umar dan Khattab kuma ya ga mutane suna wasa da saki suna yin biyu uku a lokaci ɗaya fa ambahu alaihim sai ce duk wanda ya tabbata saboda da sahabbai ba sa wasa da saki kana tsaraqu ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi salati wahida saki a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a fara wasa da addini ba wanda ake yanzu uku nan ɗaya ake yi su lokacin wa abi bakar lokacin abubakar ma haka ake yi wa sanatain min shirafati umar har aka yi shekara biyu a farkon mulkin umar duk saki uku da yanzu aka saba da wanzu wasu suke yin nan ɗaya ake ba san da maganar saki uku ba sai mutane suka zo suka fara yin saki uku sai umar ya ce mutane suna yin gaggawa akan abin da Allah ya ba su dama su yi sannu a hankali yana nufi da ba haka yake yi ba yanzu tun da mutane suka fara ya ce to kar ku ɗauka idan kun yi uku ba uku ba ne ba a san uku ba saboda a ce ki kirkiro to duk wanda ya uku ya zama uku saboda da ba a san shi ba saki uku kar mutum ya sauki fassarar wai ma'anarsa a lokacin annabi wasallam ana saki uku kuma sai annabi ya ce ɗaya kuna fahimta da kyau sahabbai ba sa wa manzon Allah su zama irin wannan wannan ikimi wannan wasa ne da addini ai Allah ya ce fa talliquhun da iddatihin da ko mutum yayi uku ko yayi biyu akan me saurin da kake yi at-talaqu marratan kai saki daya idza talaqtumun nisaa fa na. ka sake ta sai ka sake ta daya daga baya dalili ya sa ka ga ka sake ka sake daya amma ka zo ka ce biyu a lokaci ɗaya ka ce uku a lokaci ɗaya manzan Allah ta san zamanin sa bai bata wannan hadisin da ya nuna kamar wani ya saki matarsa uku a lokaci ɗaya wannan bai inganta ba ana fahimta za ka sau ɗaya ne ai ɗaya ne ake yi sai lokacin Umar sai wani suka fara an samu shigowar mutane yanzu kuma waɗanda ba su habbai ba sai suka fara sai ce duk wanda ya zama uku in kai biyu kuma ya zama biyu wannan kuma ita ce matsabar abu hanifa ita ce matabar imamu mali ita ce matabar imamu shafi ita ce matabar imamu ahmad ibn hanbal za ka nima akan wannan nake in ka ce ka saki ka biyu biyu za mu ɗauka in ka ce ka saki ka uku uku za mu ɗauka in ka ce ka saki ɗaya ɗaya za mu ɗauka ba za mu ƙara maka ba amma in ka ƙara wa kanka ba za rage maka ba wannan ce ina da ruwa da zai ishe ni a lola amma da na farka bacci sai na samu janaba shin malam bayan na yi taimama sakamakon rashin ruwa da zai ishe ni wanka zai iya yin alola da wannan ruwan kun gane abin da yake nufi ruwan da yake da shi zai ishe shi alola kadai amma yanzu kuma wanka ne ya kama shi shin ya zai sai yi taimama ya zama madadin wanka da alolan wannan ruwan sai dai a jira wani lokacin ko kuma sai ya yi taimama a madadin wanka alola kuma tun daga ruwan alola sai ya yi alola kuna fahimta wannan malamai sun yi sakani cewa idan mutum yana da ruwa kaɗan da zai ishe shi yin wani abu na wasu gaɓoɓin ba zai isa duka ba shin zai bari gaba ɗaya ya taimama ko zai yi da kaɗan ɗin sai ya ƙarasa sauran da taimama kamar kai ne kana da ruwan da zai ishe ka rabin wanka kuna fahimta sai kai rabi sauran kuma kai taimama ko kana da ruwan da zai ishe ka rabin alwala ba zai kai a ƙarasa ba ana fahimta zai iya wanke hannaye da wanke fuska sauran kuma idan kakura sai ka yi taimama ko ya zare an fahimta zancen da ya fi jaya daga ciki shine masaban jumhurin malamai masaban malikiya da hanafiya da kuma wato abin nan wani bangare na hanabila cewa za ka yi taimama ne kawai saboda Allah ce falan ta ji duma an ba ku samu ruwa ba an gane ko ko falan ta ji duma an bil kulliya ko falam tajidu ma'an ala qadril kifaya abinda zai baka samu ba shikenan ko abinda zaka ko kwata kwata ne baka samu ba shikenan falam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiba saboda saboda saboda na kira ce cikin yakin nafi falam tajidu ma'an to kaga shi kuma yufidul umum don haka kowane irin ruwa karata kuma komin kwantiti ko kwalin ai kuma komin yawanta ka rasa ko kaɗan ɗin ko mai yawa duka kaga wannan na kira ce don haka kowane iri ya shiga ciki kawai taimama za ta yi ina fata an fahimci wannan da kyau su kuma ka sani da cewa in ka riga ka yi taimama a wajen wanka ai ka yi haka na alola idan ba ka da ruwan alola za ka yi taimama idan ba ka da ruwan wanka ma za ka yi taimama yanzu idan ba ka da alola kuma ba ka da wanka taimama biyu za ka yi sai za ka yi ai shine madadin wankan shine madadin mai alola to in ka ce bari ka yi haka ka shafa kuma aka zo kai maman wanka ana shafa kai da gangan jiki ne na ce duk iri ɗaya ne hannu ne za ka shafa da fuska sai ka ce madadin wanka to yanzu kuma sai ka ce madadin alola shi ma bari ka sake masa nasa kaga inda haka ake yi da shine sai ka ce to bari ga ruwa nan bari ne alola tun da na gama taimamar wanka ai taimamar wanka ita ce taimamar alola haka ba bukatar ka ce daga baya za ka yi alola yin kenan aiko wannan yace menene matsayin waɗanda ake ce musu don Allah amma su ji ko su ki bari laifi ne a ce maka don Allah kuma baka amsa ba Allah ya ce ka ji tsoron Allah da za a roƙe ka da sunanta wattaqullaha alladhi tasaluna bihi duk wanda za a ce maka don Allah kuma ba zai bari ba ko ba zai aikata ba to sai an ce don waye kafin yayi ko a ce ka ji tsoron Allah kuma ba zai bari ba zai ji tsoron wa wa idza qila lahu taqilla akhadatu al-izzatu bil ithm fa hal hu jahannam in za a ce ka ji tsoron Allah ba za ka ji tsoron Allah ba to ai ka zama dan wuta to shi wannan ba wai an ce ya bari don ya in abu ne na addini da ya zama wajibi ka bari aka ce ka bari don Allah ba ka bari ba wannan wanda ya zama siffar yan wuta amma idan abin da zaka roƙa ne a wurina sai ka ce in baka don Allah yi ko ba na so in baka ko ba da halin baka sai in hana ka don Allah ne ma ka sa akwai mutane masu irin wannan kada zama manufar ka ita ce kai ko kana so ka karbe abun mutum kana zuwa ka ce dan Allah ka ban kuma shi ma yana bukata kai kuma sai ka hana shi don Allah shi ke ne zama kun yi walwanke saboda ai Allah bai ce a inda yake a bayar sai ce amma kar ku halakar da kanku wa anfiqu fi sabilillah amma wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar garin bayarwa kuma ku halaka kanku zaka ba zaka hana kanka kuma ka ba wani ba shi yasa da aka tambayi Allah ai da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bada amsa a madadin tambayar wa yas'alunaka ma za yunfiqun idan suna tambayar ka yaya za a ciyar sai ce qulil afu ku rinka ciyar da excess bayan ka ɗauki naka sauran da ake ciyarwa ba ɗazu muka yi bayani kan ciyarwa ba aka mu ce ka hana kanka ka ci kafin ka ba wani ba kai ka ci sannan ka ba wa wani sauran ana fahimta an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan ciyar sai ce ibda bi nafsika ka fara da kanka summa sannan daga baya ne manta um sai iyalanka summa sai kuma sauran mutane al akrabu fal akram na fata an gane duk yadda mutum ya raka da Allah idan ka san in ka bashi za ka cutu to kar ka bashi ka hana shi don wani ka hana shi don Allah amma in kana da hali aka ce don Allah to ka yi in kana da hali aka ce ka bari don Allah to ka bari ka yi fushi da wani ka ce ba zan sake masa aka ce don Allah yi hakuri to ka yi hakuri ka ce ba zan sake wa wani alheri ba sai aka ce haba ai kana da tafi karfin wannan don Allah sai hakuri to ka yi ina fata an fahimci wannan ka saki matarka aka ce dan Allah ka mai da ita sai ka mai da ita matarka ta maka laifi ka zo ka ɗaga za ka dake ta sai ce dan Allah ka yaƙuri sai ka yaƙuri don Allah dan ba za ka dake ta don Allah ba na fata an fahimci wannan da kyan yawwa dan uwanka ya ce ka bashi kuɗi ko abokinka kuma kana da shi kana da hali ka fi ƙarfinsa don Allah ka ban da ya ce ka ba shi kake ba za ka laranci dan Allah ka ban ka ban aron babur ɗinka ya ce ba zan baka ba kuma ba fatawa za ka yi ba in ka fata za ka jara don Allah ka ban sosai ka ba shi na fata kun fahimci inda ake bayarwa don Allah da inda ake hanawa don Allah wanda yake cewa ya halatta mutum ya fara bismillah kafin isti'aza a'a ba haka ake yi ba isti'aza ne ake fara idan Allah ce fa idza qara'ta al ma'ana fa idza aratta qira'ata al-qur'an in ka so karatun qur'ani kai isti'aza bismillah kuma yana cikin qur'ani kana fara bismillah ai ka fara qur'ani isti'azar ita ce ba ta cikin qur'ani a yanda take da siganta an fahimta don haka da ka fara a'udhu billahi sai zuba ka fara karatun qur'ani ba kana shirin farawa ne kana fara bismillahir rahmanir rahim shine za a fara rubuta maka harufan qur'ani da ake baka lada goma akan kowane harafi isti'azan baya ciki sai za ka fara da qur'anin kafin ka koma waje yace mutum ya karanta fatiha sai kara da aya ɗaya kacal zai iya yin ruku'u ya halatta amma bai kamata ba shi ne karanta aya ɗaya kadai. bai kamata ba saboda ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sunna ita ce ka karanta wani abu na alqur'ani kuma abin da aka saba shine annabi sallallahu alaihi wasallam galibi yakan dauko surar da zai iya gamawa ne shi yasa in ya dauko bakara ba ta ya gama ha kuma ya dauko wal asri ita ba ya gama ba shi kenan ba sai yi gurgudun hali da bukatar da ake ci an fahimci wannan ko don haka kyanta mutum ya ɗauko sura ya zama ta shi ya fi dacewa da sunna amma tun da Allah maɗaukacin sarki ya ce faƙara umma ta yassara min alƙur'an ma kuma tufidul umum ko min karancin ka karanta makabar malikiya ita ce ko gutsarar aya ka karanta ma yayi in ka ɗauki aya mafi karanci a alƙur'ani ita ce mu da amata ita ce kalma ɗaya kuma aya guda an fahimta wadda ta zama jumla ce ban da su alƙari'a su alhaƙa su wannan ba a haɗa su da su wannan ba ba jumla ba shi cikakkiya aya mafi karanci wadda suke da jumla cikakkiya ita ce mu da hammata saboda ba kalma amma rubutu ka ganta a kalma ɗaya amma kai ma ka an haɗa kalmomi ne a ciki to wannan a wannan shi da mafi karancin aya suka ce ana iya yin ta a matsayin sura kai balma idan ka karanta fatiya zalla ma ba ba ka yi sura ba ba su jada rabbarwa a kanka bisa zancen da ya fi rinjaye masaba malikiya ne kadai suka ce idan ka bar sura akwai su jadan kabli amma sauran masabobi suka ce a'a imamun nawawi a cikin majmu ce ka bar sura ya ce duk abin da ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya su jadan kabli kai ba idan ka bari ba kabli a kanka ku fahimci maganar da kyau ba a taba ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujadan kabli saboda sura ba kamar yadda muka ce muku ba a ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujadan kabli ko ba a ji saboda ya bayyana a inda ake asirta kowa ko aya asirta inda ake bayyanawa ba wannan dukkan su ba su jada akan su bisa zancen da ya firin jari haka da za ka karanta fatiha shi ta ga a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam albani yace jawazu li ala al-fatiha babu ne ma yasa mata mai wannan sunan ya halatta ka karanta fatiya wala dhallin amin ana jira ayi sura ka ce Allahu akbar baka kyauta ba saboda ka saba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ku sujudan qabli akan ka balle ba kuna fahimtar wannan da kyau ta kuma wanda ya manta shi kan ba komai ya kai shi ko da gangan ka bari yana daidai da kabar iqama kana zuwa za ka yi sallan azahar za a kama kace kai ba za a yi ba kawai Allahu akbar ka fara sallah kamar yadda mata suke kamar yadda ake sallar idi ana ikama ne ba su jadal komai a kanka amma baka kyauta ba ya halatta amma bai kamata ba ba ka ce ya haramta ba saboda sallah ba ta ɓaci ba an fahimta ko abubuwan da ake musu jada rafkanuwa su ne waɗanda an samu annabi sallallahu alaihi ya musu sujada dan ya ce sallu kamar aiki muni usalli sai dai wannan bambanci ne na masaba idan mazhaba malikiya ta fi maka daɗi a nan kamar yadda ta fi mun daɗi a can wajen saki to nan ma sai ka ɗauka sai ka yi malikiyan ka kai ta sujadan ka Allah ya karɓa yace menene hukuncin fatiha a cikin sallar nafila shine hukuncinsa a sallar farilla kamar yadda ya zama rukuni a sallar farilla haka ya zama rukuni a sallar ne nafila saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra fi hadhihi fatihatil kitab dole ne ai fatiha in baka yi ba kuma sallar ba ta yi ba in kuma ka bari sai ka sake raka'a ba su jira kabli kawai ba su jira kai za ka yi na kabli ba yace da fatan an sha ruwa lafiya a'a ba a sha ba kunna yace wannan ya faru ne a garin mu wallahi a jihar Kebbi yace ma'aurata ne sun yi aure kafin azumi da azumi ya zo sai mata ta ɗau shirin farawa sai miji ya hana ta ya ce mata Allah ya yi mana rangwame sai dai rama bayan azumi don haka sai suka zauna suka ci angwancinsu suna honi mun mu muna azumin ramalana ya ce sai da aka gama sai suka rama bayan azumi menene hukuncin waɗannan ma'aurata biyu kayan ya ce wallahi an yi haka inda ba don na san jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin da na san akwai addini akwai kuma malamai ba sai in ce ta aka yi aka bar wannan jahilci ya faru har aka yi haka wannan ai babban jahilci kuma a samu mutum a haife shi a cikin musulunci ya tashi da jahilcin da zai ɗauka saboda shi sabon aure ne an yafe masa azumi sai da daga baya rama kuma ita yarinyar ta yarda da haka ai takwa mashala har a gama ramalana ka kuma su rasa malamin da za su je su tambaya ina gani kamar wannan akwai ɗayan biyu ko dai akwai ganganci da sakaci daga wurin shi ba saboda ba zan zargi a ce jihar kebbi a kasa gane wannan karatun ba ko mutum yau da yau musulunta ya kan da cewa ba za a ce don kayan aure an ɗauke maka azumi sai dai karama daga baya ba balle wanda ya tashi a cikin musulunci haka ina zargin sakaci da ganganci na biyu shine ina zargin mai yiwa akwai tsananin jahilci ne ta yi a wuri ne na ƙauye wanda zai zama wa ajidaru Allah ya alamu hudu da ma anzalallahu ala rasuli cikin duhun jahilci ne da zai iya sa mutum ba zai gane wannan ba to amma abin da ban mamaki kwarai da gaske don haka abin da suka yi idan dai tsananin jahilci ne ba su sani ba daga baya suka sani kuma da kyakkyawan zuciya iya tsammanin ta haka ne jahilci ya sa yayi shikenan Allah ya ta musu sai dai su rama azumin kawai su rama iya waɗannan adadin azumin sannan su ta wa Allah kar su kara ɗaya amma idan da gangan ne a'a idan ba jahilci bane sun tambayi wani malami ne ya ba su amsa yace musu haka ake ko ya je wata makaranta ya ji haka ko a waje a wani malami to nan su ba su da laifin komi amma laifin yana kan malami tunda dama sun rama shi kenan su riga sun rama to laifin baya kansu li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min auzarin ladina yudillunahum bi ilm duk wanda ya dora mutum akan wani abu ba daidai ba to yana daukan zunubin wancan din bayan zunubin kanta hali na uku da za su iya kasancewa shine ya zama da gangan ne yayi to wannan idan da gangan ne yayi duk ranar da ya karya azumin ta hanyar cin abinci ne kadai to wannan zai rama azumin ne kawai ya ta tuba wa Allah duk da kuma ya karya azumin ta hanyar jima'i to wannan akwai kafara a kansa ko da duka talatin din ne ya karya su ya yi jima'i a ciki duka da rana to dukkansu akwai kafara guda talatin a kansa idan talatin aka yi an fahimci wannan da kyau da haka sai wannan hukuncinsa shine ɗaya daga cikin waɗannan da na yi bayani wallahu a'lam wanda yace yana so a maka ƙarin bayani a kan itikafi sharaɗin shiga da kuma fita da kuma abin da yake ɓata bata yake ɓanta ga mai itikafi <clears throat> itikafi kamar da kuka sani ita ce wannan ibadar ta musamman da ake yi na zama a cikin masallaci domin yin ibada da neman kusanci zuwa ga Allah suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kyau hadisin Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana itikafi kuma matansa sun ci gaba da yi bayan sa hadisin Abu Huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta yin itikafi a rayuwarsa a shekarar farko da zai bar duniya ba a koyaushe yana yi a kwana goma karshe amma a shekarar da yake ta karshe a rayuwarsa sai ya yi kwana ashirin da ta tsakiya da ta karshe haka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi mai kyau dalilinta shine wa antum na fil masajid kuma sharaɗin shiganta shine mutum ya zama musulmi sai ya zama mai hankali mutum kuma ya zama wato ya shiga da niyya ta ibada tare da niyyar in itikafi in ba da niyya ba bai zama itikafi ba sannan kuma in mutum ya shiga zai iya shiga a koyaushe ana iya itikafi amma na cikin wata ramadana ya fi amma koyaushe ma mutum ya itikafi ya zama itikafi amma na cikin wata ramadan ya fi kuma abin da ya fi dacewa da suna a wata ramadan shine kwanaki goma karshe kuma yana farawa ne daga ranar da aka yi azumi ashirin an fahimta to daren da aka shiga na ashirin da ɗaya ana fahimta ko daren ana gobe ashirin da ɗaya za a yi azumi to wannan shine an shiga cikin kwanaki goma karshe sannan kwanakin suna karewa ne idan wato aka ga watan gobe sallah kuna fahimta ana ganin wata to an san an fita daga ramadan idan dai ranar idan dai a daren 29 ne an yi kwara 29 sai aka wata to ko sai ka fita abinka sai ka koma gobe a yi sallah da kai idan kuma ba a ga wata ba aka kai kwana 30 to rana tana faduwa ga nan ba za a tsaya ana jiran ganin wata ba kawai sai ka koma gida ba sai ka jira an kwana sai ranar sallah ta fita ba saboda an fita a ramadana daga an ga wata daga rana ta faɗi an fita a ramadana an fahimta ko sannan mai itikafi zai zauna ya ta ibada ne mai itikafi ba zai fita ba daga masallaci sai inda bukata sannan mai itikafi ba zai wani abu a cikin masallacin sai na ibada ba zai hira ba ba zai waya ba ba zai chatting ba sai abin da ya zama yana da alaka da lalura bayani a iyalansa suna neman sa wani abu na ciwo ko na wane ne wanda zai bada umarni ko abin da zai bayar na cefa ne wanda ya zama dole wannan zai iya amma in ba su ba ya yi hira a waya ko aika neman sai yana ta bayani ko aikin ofis ɗinsa wannan duk da za a yi ba da kafin in kana so ka yi sai ka fita sai ka je ka yi sai ka dawo sai ka sake shiga da niyya an fahimta ko mai itikafi ko sallar janaza ba zai je ba ko gai da mara lafiya ba zai je ba to ballantana kuma abin da ba irin wannan ba kaga waɗannan duk ibada ne ana shagaltuwa ne da ibadar da ake yi a cikin masallaci kawai kuma abin da yake baka itikafi shine fita kana fita daga masallaci ka fita ka je kai wani abu daban wanda baya cikin lalura to itikafin ka ya baci sai dai ka sake niyya ka shigo ana fahimta ko yawwa ɗaya daga ciki ko shine ka fita ku yi hira ko da ba ka fita ko haraba ka shiga don asalin masallaci shine cikin kokowar masallaci idan ka fita kai wanka daban in ka fita ka je ban daki daban in ka fita ka ci abinci daban in ka fita ka wanke kayan ka ko ka canza daban amma ka fita don kai hira don ka sha iska sai ka fita ko ka ɗan yi hira akan siyasa an fahimta ko ka ɗan yi ko ka dan yi hira an ka ɗan tattauna a kan Champions League Benzema ya ci wane ne ya faɗi wane ne ka je kai hira a kan irin wannan to kafin ka ya ɓaci in ka zo shigowa sai ka tace niyya da kai da Benzema da yake wajen duk ɗaya ne an fahimta ko to haka kuma idan mutum ya yi niyyar ya fita ko bai fitan ba shi ma kafin ya ɓaci kuna fahimta ko kana cikin itikafi sai ka ji a ranka cewa ka fasa itikafi amma kana zaune a cikin matsalacin, kai ka fasa ka gama shi ke a lokacin ka gama ba sai ka tattara kayanka ba tun kafin ka tattara ka gama kuna fahimta wannan shi ne rafdin niyya duk wanda yake kan niyyar abu kar ya fasa in kana cikin sallar azhar kai haka kai raka uku sai ka ji kawai kai ka fasa sallah sai da wani yana kiran ka sai ka ce ka fasa shi kenan a lokacin ta ɓaci ba sai ka ce assalamu alaikum ba kuna fahimta in yanzu kana azumi ai baka ci komai ba ko sai ka ji marmarin ka sha coca cola ka ga wani yana sha sai ka ji ka sha a ranka sai ka yi niyyar sha ko baka sha ba shi nan azumin ka ya kare ne rafdun niyya muna fahimta wani ya baka abu sai ka ɗauka ka ce bari sha sai kai niyyar za ka sha sai da ka sa a bakinka sai ka ce ka in karya ko karin karya sai ka fasa ka riga ka karya kuna fahimta za ka idan kai niyyar baka ibada ta ɓaci ko baka ɓata ba niyya ɗin ita ta sa dama kake ibadar ai ba yin aikin ba ne za ka itikafi ma in kai niyyar ka fasa ta fasu sannan abu na gaba shine itikafi yana ɓaci ta hanyar yin jima'i ko abin da yake kusa da shi ko rungumar mace mutum ya ko mutum ya kis ko meye ne na sha'awa shikenan itikafi ya ɓaci wala tu bashi ruhun nawa antum akifuna fil masajid sannan haila in ta zo mace itikafin ta ya ɓaci an fahimta amma jaraba ta same ka ta hanyar kai mafarki ta gaba kai ka jawo ta ba wannan itikafin ka bai ɓaci ba azumin ka ma bai ɓaci ba kamar yadda wani ya tambaya ana ganewa ko mafarki baya bata komi yace ya halatta mutum ya karanta suratul ikhlas sau uku da niyyar saukan alqur'ani a'a in kana so ka karanta qur'ani ka ci tilawa kawai ka karanta ko ina shine zaka samu ladan ka karanta qur'ani hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul ikhlas ta'dilu suratul qur'an hadisin abu sa'id al-khudri da abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul ikhlas tana daidai da rabi ɗaya bisa ukun alkur'ani malamai sun yi ta a akan fassarar wannan hadisin kamar ibn hajar a cikin fatul bari ibn ashur ma yi magana akan wannan cikin falalolin suratul ikhlas inda yace wasu malamai suna gani in ka karanta sau uku kawai yi saukan qur'ani a wannan ba haka magana da aka sani a wurin malamai na hadisi da fikihu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan falalarta ne da ladarta kamar wanda ya karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani ne saboda wani wuri ya fi wani wuri daraja ba yanda za ka ce kul huwallahu da Allah ya magana akan kansa daidai take da tabbata yada da ya magana akan abokin adawarsa ba yanda za ka ce tabbat yada tana daidai da iza ja'a nasra wal fatu tana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah ta salama a iza ja'a Abu Lahab a tsakiyar tabbat da, ga kul huwallahu ubangiji da kansa sai ka ce duka iri ɗaya ne matsayin su duka ayoyin Allah ne kuma kalmar Allah ce amma kai ma ka san falalar wata ta ta shi yasa yace kul huwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa uku qur'ani baya nufi in ka karanta sau uku yi sauka balle waɗansu yan cuwa da suke karɓan bangilan saukan qur'ani sai ce zan maka sauka saba'in sai a yi lissafin kowane sauka ɗaya dubu ɗari ka za ta miliyan bakwai sai soke aljihunsa sai kul huwallahu uku sauka ɗaya kul huwallahu uku sauka ɗaya washe gari sai ce maka an gama ya haci kai da yake wawa ne sai ka yarda ya ce wannan nane matsayin azumin kai wannan mun amsa shi wannan ya ce mutum ya yi wa menene hukuncin yau mutum yau wanda ba musulmi ba sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la da uhum bis salam kar ku yi musu sallama ku da kanku amma in sun muku an sallama ku amsa wannan akwai maganganu na malamai daji mun karanta a baya a cikin ko babu salam ne anan a takaice shi ne wanda ba musulmi ba za ka fara yi masa sallama ba in ji jimburin malamai an fahimta ba za ka fara masa sallama ba kai da kanka to amma zancen da yafi linjaye shine za ka iya yi masa sallama ne idan akwai ta maslaha amma shi in ya maka za ka amsa sai dai idan ka san wani abu da bai ya faɗa ba sallama ba saboda Allah ce wa idza suyitum bi tahiyatin fa ayyu bi azana minha Allah kuma bai keɓe musulmi ko wanda ba musulmi ba idan aka yi muku sallama ku amsa da abin da yafi kyau sama da abin da aka yi assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam an gane abinda malamai suka ce shine wanda ba musulmi ba baka tsara mata da wa rahmatullahi don wannan addu'a Allah ce an gane ku? amma wa alaikum assalam wannan zaka iya amsa wanda ba musulmi ba amma kai kai mata an samu daga magabata da yawa sun ce ana yin sallama wa wanda ba musulmi ba idan wannan mutum akwai dangantaka tsakanin ku wanda dama Allah ya ce a yi musu kyakkyawan mu'amala babanka ne kana iya masallama kamar da annabi Ibrahim ya ce qala salamun alayka kuma babanka arne ne ana fahimtar wannan da kyau kuma Allah ce laqad kana lakum ai Allah ya ce mana eh, eh, menene abin nan mu bi fatabi'u millata ibrahima hanifa laqad kana lakum karkanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim haka ya ce salamun alaika kai ma ka ce babanka salamun alaika mahaifiyarka assalamu alaikum in ka shiga dan uwanka shugabanka idan dai wannan magana za ta mata daɗi in ka mata sallama to sai kai masa dan yana daga cikin mu'amala mai kyau Allah ce wa qulu lin nasi husnan kuma Allah bai ce sai musulmi kawai ana fahimta amma har kawai gama garin mutum ba ka yi masa sallama idan ba musulmi bane saboda wancan hadisin ina fata an gane yadda za a rarraba wannan shine a takaice kuma ina ji mun gama amsa tambayoyin da suke gabana wanda suka shiga hannu ah, don haka anan ne za mu tsaya sauran kuma wanda yanzu aka kawo su a yi hakuri sai sati mai zuwa sannan sauran yan bayanan da suka shafi darasin jiya da bamu kammala ba sai in mun zo gobe ma hada da su abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya sai mana wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh